لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسكنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد قل أيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وصل السقيمة قلوبنا وغسل قوباتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجد شيء ولا تعظم انصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم بعافية وسلامة عامة وآجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجد السحاب وهازم الأحزاب أهزمه وزلزلهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم كده ودمرهم جميعا كما دمرت فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم ألق في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليه سلطانا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إن شرك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شرك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لم تغفر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا علونا علينا اللهم لا علونا علينا اللهم لا علونا علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما واحدة فإذا هم خامدون wato mun kwana abin da ƙarshen kisar wani ba wa Allah habibun najar kuma kun ji dalilin da ya basuwa na imani ne da waɗannan mutane ya ce domin su suna wa'azi saboda Allah ba su an sako ɗarin kowa da Allah suka da haka su an Allah shi ya yi su to jiya an ba ba mutane ne sun yi bushi da irin yadda ya dora bude musu wuta ga wa'azi to sai suka kasa hankuri sun ka kashe shi lokacin da suka kashe shi sai Allah ya ce mai shiga aljanna lokacin mutuwa sai ya ce ya yi bakin ciki da mutane ne ba su sani ba ya laita kawami ya alamu kai to da a ce mutane na sun sani abinda ake bayowa ga wanda ya daure ya tsaya rasa gaskiya har ya mutu bisa gare ta da sun sani da ma gafara da rabbi da abinda Allah na ya gafarta min da shiya waje ala ni mena mukarrami ne ya sanya ni cikin wanda ake karramawa wanda sun kai to bayyane ga sha'anin addini kuma sun kai hankuri akan cutar da aka yi musu to jiya nan muka kwana sun ma akabar Allah ta'ala an kai kaifiyatul halaka ihlaki ahli rabbi sannan allah ya ba da labari yadda ya hallaka mutanen shi mutumin don duk mutanen da ko mutum nawa sun ka taru sun ka kashe mai wa'azin gaskiya inda mai wa'azin gaskiya na duk sai allah ya kashe su kashe walakanci tun daga nan duniya tun ba ta koyi na babu shakka sun kashe shi amma kuma allah ya ba da labari yadda ya kashe su ba tare da wata wahala ba ai habibun najjar mutanen habibun najjar ba da makatalu ba sun kashe shi faƙala sai allah ya ce wa ma an zanna alaƙa wani ba mu saukar ga mutanen habibu ba min ba da baya ne ai ba da mauti ba mutuwa ta min da min samayi ba mu saukar da wata runduna daga sama ba ai mala'ika ba mu saukar da mala'iku li ihlakin don a hallaka su ba wa ma kunna na mala'ikatan kuma ba za mu saukar da mala'iku ba li a ahadin qablahu don a hallaka wani gabani ne lahakaratul amri don al'amuri yana da sauki don yana wato karami na wasu hulati kuma da sauki ne saboda haka yace ce ai waɗanga mutane ai ƙarhinsu bai kai a turo musu mala'ika batun da sun ka taɓa addinin in kana in kana uqubatu uqubar da an kai musu bata kasance ba illa sai hatan wahidatan tsawa guda ta jibril ya zo bayan garin sai ya ce ahem ahem za a hum duniya sai ga su kowa ya mutu shikenan kowa ba aiko ba jibiri da ɗaya biyo bayan garin sai gyara murya ta shikenan za a hum duniya sai ga su kowa ya mutu yi abin nan abin nan sake mu sun shiru mai tunadu sun mutu ba da mala'ikati ba'da da biyu. to saukowar da an kawo mala'iku baya a aiko annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam fi badari wajen yakin badar wa bi gairi da wasu wurare da aka aika mai mala'iku mina mawadini na wasu wurare daban-daban to litakari bihi don karrama mai gidan mu na sallallahu alaihi wasallam wala ta zalul mala'ikatu tanzilu mala'iku ba za ta gushe ba tana saukowa limusa adati atba'ihi don taimakawa masu bin mabiya annabi addu'a ta salihi na masu wa'azi salihai har abada mala'iku ba za su gushe ba suna saukowa tare da su abin na ne wata shekara wani mai wa'azi barnawa kaduna abuna wanda kowa ya jiya wasu mutane sun ka iske shi sun ka kashe shi yana wa'azi ɗiya ne sun ka zo suka iske mala abokar gumi suka ce ƙara za su sawa ya ce halan shari'a tana yiwa shari'a na yiwa halan kun taɓa ganin an kashe mai wa'azi allah kyala mutanen yaran ba su gane ba ya ce sai su ta kara bai hana su mala ai ranar wata jima'a da sahi kowa da ya ji labari duk gidan da auren ya shige kasa duk gidan da ana ya shige ƙasa shi ya girgiza kasar da nisan an yi najeriya wanda dai nisa an yi shi na wani an ka to ana haɗin wai yan kwangila ba su yi foundation na kware ba ba su yi menene ba mala ya ce duk ku kyale su sun san inda gaske ta ke faɗi na ba su mala ya ce ai dama na gaya muku shari'an nan ba ta yi wa'azi ai ba a taɓa mai wa'azi allah kyale mutane da kaga an kashe mai wa'azi shi ya ku ba gidan nan bari haka ga wata ai ba shekara guda ba shekara guda gidan nan kamin ka dawo don Allah na iya hikima ya tsami waɗanda sun kai ce da su wani wuri shi halaka su shi na iya haka shina ko ya kewaye shi nan gaba da to mutanen na jihar, haka dai allah ya aiko musu jibril ya tuwa gyara murya ta shi kenan kowa mutu kuma shi kenan ba a sake kashe kowa da irin wani da haka malam ya ce to mala'iku ba za su kushe ba suna sassaukowa limusa adati a taba'ihi don su taimaka mabiya annabi addu'atu salihin masu da'awa na gaskiya masu wa'azi na gaskiya kama ta kaddama fi ali imran kamo da ya da cikin suratul ali imran inda qaulihi ta'ala bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihi hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alamin min malaikati musawwimin bala a'a in tasbiru idan kun yi hankuri wata ta ka ji tsoron Allah wa ya tuku min faure haza kahirai sun ka zo muku cikin lokacin gana su yanzu to Allah ya ce yamdi dukkan rabbukum bi khamsati alafin Allah ubangijin ku zai taimaka muku da mala'ika dubu biyar mina mala'ika na mala'iku musawwami na kowannen su daure da rawani kowannen su ya sa alama ta rawani wasan su mala'iku daura rawani girmamawa na aure Allah ga Allah gare su in suka sa rawani alama ce ta Allah ya wa masu to haka nan shi yasa kun ka ga annabi mu yana sa rawani in ya ga na kusa gare bai sa rawani ba ranan da ya ga Ali ibn Abi Talib bai sa rawani ba shi yake da kai ne Ali ya ce ya daura min rawani ya saki kalle ne guda da baya ya ce annabi ya daura min rawani da kai ne ya daura min shi Allah ya gafarta mana nan birnin Kabishi wata rana mun haɗu gidan haruna sarkin gwando haruna rashid aka yi bayani aka yi bayani na kawo hujjoji aka ƙare ya ce tuwa alagawa ta malam ka kawo hujjoji amma dai wato ka kuma yadda ka yi ɗin nan inda a ce ka sa rawani da ya don malam abdullahi bai wa'azi ba sai da yawa da sa rawani aka kawo guzurin littafai guda biyu na abdullahi an ka bani aka ce mun kare kasa rawar sai an ka sallaman na wuce nan garin aka yi saboda haka nan birnin kabina wanda duka gabe da bai sa rawani ba alis sunan kwarai na ba alis sunan kwarai kan baya wasa da rawani don nan birnin kabe ciki ko wadda bi iya osunna na dan hudu ya gani dan hodiyo ya ambata cewa ku girmama rawani ku yi babban rawani ku sa rawani ya arna sun ka gane ku tsoro suka ji kun karanta iya a sunna na nan gidajen ku birnin kabe aka rubuta shi to Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sa mutanen birnin kabe ku koyi da abin nan mai birnin kabe mutanen gwandu Allah ya sa ku koyi da mai gwandu malam abdullahi mai gwandu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora to ga mala'iku nan kowannen su musawami cikin sahihul bukhari na karanta muku wasu sun zo da rawani wari wasu sun zo da rawani ja wasu sun zo da rawani baki duka ran na haka sun kai to ba wanda ya dobe da rawani sai ku sai ku Allah ya gafarta ma magabatanmu Allah ya gafarta ma magabatanmu Allah haskaka musu kaburin rasul ya hasrata alal ibad ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un summa aqaba ta'ala alal qissa sannan Allah ya taqibi ga qissa bima huwa amun da abinda ya haɗi wa'ancan jama'a da wa'anda za su zo bayansu faƙala ya hasarata alal ibadi ya tsananin nadama da bakin ciki da ya tabbata ga bayi ha'ula'i wani hauhi waɗanga bayi da waɗanda sun kai kama da su memman rasu da cikin waɗanda sun ka ta manzannin Allah awa salihin ko sun ka ta bayan Allah salihai wato bayan Allah mutanen kirki masu da'awa wa ohuliku da suka ta sai aka halaka su abinda ake ce ma hasara wahiyar ta ta'allumi ne tsananin abin nan zahi wa nida'uha majazin kiran dama? wato majazi ne ai haza awani kifaduri ya ya hasara ya nadama ya bakin ciki ya radadi ya azaba haza awani ki wanga shine lokacin kifaduri ki taho ma ya tiye min babu wani manzo da zai zo masu. illa kanu bihi yasazuna face izgili suka kasance suna yi shi ya sana jama'a yau cikin shekara shidda an shigo ta bakwai Allah ya aiko mana manzanni na bala'i daban-daban ƙasar ga amma duk ba mu gane ba ya ce ya bakin ciki ga mutanen da na ka aiko manzanni ba su gane wani irin manzon bala'i ya ba aiko mana ƙasar gaba amma mutane ba su gane ba ga hitina da sun ga hitina ba su gane Allah ya aiko ta kuma in ya ga damar riƙe ta yana iya riƙewa ba su gane hakan sai su ƙi gyarawa su yi ta ayyukan sabo jama'a ku diba lokacin da manzon Allah na ƙarshe ya taho ga hitattunun ga an ka kama kashe mutane kamar ana kashe ɗayan kihi mutane sannan na sun ka fara ganewa abin ga manzon Allah na sannan sun ka dawo ga Allah ku diba ko shekara guda bai ba ku ji abubuwa alheri da ke ta faruwa a cikin jama'a to jama'a in mutum ya ga masiba ta same shi kamata ya tunani da kwakwalwa ta yanzu ga ka tashi daga nan zaka ka da gode mai can wani mai mashin ya kuskure ya take maka kafa hitina ce ta same ka Allah ya aiko ta wani manzo na abin da ya kamata kawai kamin ka ketare godabin nan ka sa hannunka a jihu ka jawo tasbihaka ka rika da kyau sai ka mai zuwa cikin aljihu ka yi ta asa asagafirullah ko kana samu ka ga ƙarshe wanda manzo Allah da aka yi haka ya kamata ka yi duk abin da kaga ya same ka da dalilin aikin ka ne kuma aiko shi an kai babu abin da kai ne babu abin da ka iya faruwa da kai ne komi ka gaya ya same ka Allah ne ya kaddaro maka shi to in ka samu ketarewa kamata ya kai ko ka dawo ga Allah din nan don ya jaye wakilin nan da aiko ma baka gamsu da shi ba a jaye maka shi to Allah ya gafarta mana mu duka Allah shi mana jagora ya ce abin na musawakon libayani sababiha wato abin korowa ne ga abin nan ga bayanin dalilin masibat lishimalihi ala ishiza'in saboda hado masibat ga izgilinsu almu'addi ila ihlakin wanda shi ya kai su ga halaka su almusabbab anhu alhasana wanda halakan nan ita ta haddasa musu nadama amma kuma su gane alam yarau alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'un alam yarau shin su har yanzu ba su gani ba ai al'ibadu mawjudun bayi waɗanda suke samammi har yanzu ba su gani ba ai almakazzibuna linabi waɗannan da ke kareta annabi sallallahu alaihi wasallam wal isfahamu litaqrir ai alamu sun gani kuma sun sani duk abin da ya faru sun gani kuma sun sani kama kabariya bi ma'ana kasiran ma'amulatu lima ba'daha ma'allakatu ma qablaha an al-amal wal ma'ana wato abinda an ma'ana wato anna ahlakana qablahum mu ma halaka gabanin su kasira mutane da yawa muka halaka gabanin wadan mutane da muka halaka mina quruni na al'umma annahum su al-muhlakin wayanda aka halaka to su wa'annan da aka halaka ilaihim la yarji'una ba su dawowa wajen wa'anda addare ha abada duk wanda Allah ya kashe bai dawo ba afala ya tamiruna bihim shi su mutane ba su lura da wannan wa annahum wato abin na ilaihim la yarji'un badalan mimma qablahu ri'ayata al-ma'ana al-mazkur wa abin na wa in kullun وإن كل لما جميع إلينا محضرون وإن كل bai kasance ba ina abin nan a awo makaffafa wato innahu kullun wato kullun khalaiki dukkan halittu al'awwali na farko lamma bitta shididi bi ma'ana illa wa ƙuri'a bitta hafifi fallamu wato fi lamma wa ma abin wato illa Lade na muhdaru babu wasu al'umma face dukkan su za su halatu wurin kowa da kowa ai inda na fil mawqifi za su halatu wajen wajen tsayo kiyama ba da bai in baya an tashe su dukkan la muhdar dukkan muhdaru za su halatu lil hisabi ga hisabi fi makanin wahidin a bagire guda za mu haɗa kowa da kowa wa in kanu fi duniya mukhtalifina ko da yake nan duniya mutane sun sassaba wasu yanzu sun shekara ma dubu goma da mutuwa wasu ko yanzu ma ko su ba a yi ba amma duka allah zai hada su ranar ta yawa lokaci guda zai tashe su duk da sun sassa ba bi hasbe azmani gwargwadon zamanan su wal makin gwargwadon wuraren su wal janasi gwargwadon jinsin su to duka dai allah zai tara su waje ɗaya in kiyama ta yi wa ayatul lahum وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وآية لهم كما آية غريسة إذا سلورا alal ba'asi wadda ta nuna abin nan tashin kiyama wa ayatu lawan kabrun muqaddam wato al'adu ƙasa almaita matatta aya ce gare su ƙasa almaitatu wato matatta ko almayyata bitta tashdidi a hayena mun raya ta bilma'i da ruwa wa aka rajina min habban muka saukar da ruwa daga sama ƙasa ta jiƙe maka hitar da ƙwayar shibka da ruwan da kamar ƙwayar alkama wa minhu ya akuluna daga abincin nan da ya hito ga ƙasa ciki ne suke ɗiba su ci waje annabi ya jannati kuma muka sanya gonaki a ciki min nakhilin na bino wa anabin da inabobi wa fajar na min al mun ka gudanar da koramu a ciki wato mun ka gudanar da ruwa cikin gonakinsu kulu min samarihi don su ci daga ɗiyan itacen nan bai fataha bai fataha taini min samarihi wa kura bi dammataini min sumurihi ai abin nan samaru almazkuri ɗiyan itacen gada aka ambata min na nakhil wa ghairihi na dabino da wani sana inabi wa ma amilatu aidihim ba su ta aikata hitowa da shibkan nan ba ai lamta ta'mal aidihim a samar hannuwansu ba ita ce ta hito da ɗayan shukan nan ba wa inna na hannu amilnahu wa inna ma na hannu amilnahu dama mu ne muka aikatar da ɗayan shukan nan afala ya shkaruna an umahu ala to ba su gode ma ni'ima Allah alaihin gare su su yi ma Allah godiya mana tun da ya karrama su subhanallazi سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون lamma zakara ta'ala lokacin da Allah ya ambata ta kazibar umami lirusulihim kareta manzanni a kareta al'umma ga manzanninsu wa shirkihim kuma ya ambaci shirkar da al'umma suka yi bi ibadat rabbihim wajen bauta Allah ubangijinsu to nazaha nafsahu ta'ala sai Allah ya tsalkake kai nai don wanda duka ga shirka da Allah to ba zai tsalkake Allah ba to don haka Allah ya tsalkake kai ne da kai ne kame abin nan sai tasbihin tun da ya ga sun ƙi sai ya yi tasbihi da kai ne don ya wanke kai ne an kulle ma la'ili bihi daga duk abin da bai dace da shi ba min ma alu cikin abin da suka aikata wa qala lazi khalaqal azwaja salki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci dukkan nau'o'in halitta kulle ha dukkanta min matan bitul ardu daga abin da kasa take tsirowa da shi من الحبوب na masu kwaya wa gairi hada waninta wa min anfusihim kuma tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci kawunan su mutane ai mina mazakuri wal ina amina zakuri wal ina na maza da mata tsarki ya ga Allah da ya halicce su wannan shi yasa kuka ga Allah na son tasbihi ciki ne akwai magana tsarkake Allah subhanahu wataala idan ka ce subhanallah ka ce tsarki ya tabbata ga Allah amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi ba to shi Allah ka san tasbihi wa ma la ya'lamun kuma da abubuwan da Allah ya halitta waɗanda mutane ba su sani ba mina makhluqati na abubuwan halitta al'ajiba masu ban sha'awa algariba baki waɗanda mutane ba su sani ba don duk abin da kun haka kun sani na halitta Allah wanda ba ku sani ba ya yi ya yi wanda ba ku sani ba mutane sun shigo cikin duhu ai da ka nuna fi zulami sun shigo cikin duhu yanzu ga ba cikin rana kama a jima da an heɗe an ka hidda yini an ka ɗoke hidan nan sai ka ga dare ɗaya ya shigo sai ka ga mun koma inda duk mutum zai na in ba wuta an ka sako ba sai ka ga yana bada hitila hannu ashe wannan ba aya ce wadda ta nuna allah guda ba ne wa ka iya kawo wannan misali in ba allah ba ga aya ta gaba nan wa shamsu والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس رانا تجري تنا غدانا الى اخره زوا ƙarshen maganar من جملة ayati له wannan yana cikin jumla aya ga mutane aw ayatun ukhra ko kuma wata aya ce ta daban wal qamaru kazalika wata shi aya ce ta musamman kowanne da rana da wata kowanne yana gudana da mustaƙirin laha ga matabbatar da aka ɗiba mata ai ilai zuwa ga matabbatar nan Lata ta jawo zuwa ba ta ƙetare shi ku ɗibe abin nan rana ita da an ka ta ba ta saba ba tana nan bisa ga hanyar da aka umarce ta abin da hausawa ka yi wai rana kuskuren hanya na ta yi ta biyo hanyar wata-wata ya kame ta don haka rana sake ke gobe ba shi komawa to duk irin waɗannan kuskure na rana tana nan tana gudu ga hanyarta wata na gudu ga hanya ta abinda kun ka gani na duhu rana ta hito ta daɗe ta bata ba da haske ba ko wata hito ya daɗe bai ba da haske ba rashin lahiya duk bawa kowane bawa bawa na allah ɗaya bai rashin lahiya allah ɗaya bai rashin lahiya har da gidan gidanku wani bi sai ka ga ɗaya ta hawa ja tana kakkaɓewa wani gehe sai ka ga ya fara bushewa na ta rashin lahiya na kowa na rashin lahiya kowa da wanda an na kware da wanda ba na kware ba kowa yana rashin lahiya amma rana da wata kowaninsu yana gudu ga matabbata ta yi zalika wato gudana ta ga hanyarta takadirul azizi kaddarawa ce ta allah mabuwayi fi mulki a cikin mulki ne al'alimu bi halikihi kuma wanda an masani da halittu ne bi ƙudurattika wa ilmika Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tauhidi kuma ka ƙara mana lahiya duk wani rashin lahiya da muka fama da shi Allah ka warkar da muwa kuma ka zaunar da Najeriya mu lahiya duk wata hanya da za a bi ta kawo ma Najeriya ƙarin haɗin kai da zaman lahiya Allah ka ganar da mahukunta su gane ta sabita don Najeriya kan ta haɗu kuma ta ƙara samun haɗin kai da lahiya da zaman lahiya kuma bi kududatika wa ilmika Allah ka kama mu mahukuntan Najeriya mahukuntan Najeriya da mahukuntan wannan jiha tamu Allah ka kama musu yadda za a yi su gano duk wata hanya da za a bi a samu haɗin kai da zaman lahiya a cikin wannan ƙasa tamu a baiwa kowa haƙi ne kowa ya anshi albashi ne nashi saura a ɗauki ma'aikata a ba kowa aiki duk matasan gada sun ka gama aiki da sun ka gama makaranta babu aiki Allah ka shirya mahukuntan ga su ganewar za a samu musu aiki ka gani nan gaba zuwa na ɗan lokaci kaɗan sai ka bi ɗan ɓarawo ba ka same shi ba shi yau kowa na da aiki ne dama yunwa da rashin abinci shi ka sa wasu suna lalace to kowa na da aiki ne yana iya cin bashi ne in wata ya san inda zai zo an suwa ɗai zai ya tauye kidan ya kaiwa na gana ka kaiwa na gana ka kaiwa na gana ka ni ko ganau bi izzatika wa qudratika Allah ka ba su ikon irin wannan gyara har su gyara ƙasa kowa ya zana lahiya wal qamara qaddarnahu wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wal qamara bin nasabi bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dahu wa qira'a bir raf'i wal qamaru wa abin na lil'ibtida wal kamar kaddarnahu wata wato wa kaddarna abin na kaddarnahu mun kaddara shi min haisu saidi ta abin na na gehen tahiyata mun ba shi manazila hanyoyi samaniyatan wa ishirina manzila hanya guda guda masauki guda guda ishirin da takwas fi samanin wa ishirina laila cikin kwana dare guda ishirin da takwas in kana tisatan wa ishirina yau mai in zai yi kwana ishirin da tara kenan a wata satan wa 20 manzilan ko masauki 29 in kana salasi na yau mai in kwana 30 zai sai dai wannan bayani shine bayanin malaman falaki su ne wanda wani hadisi ya ce buhun walau sadaku ku ce karya suka ko sun faɗi gaskiya haka wani hadisi ya faɗa kamar wanda yake cikin fikir aliyu maliki to haka dai muka kaddara wata ga kwanukan da mun kaɗi ban mai hatta da a kwana a tashi yana ɗan ƙarami har ya girma a kwana a tashi yana babba ya komo ɗan ƙarami hatta a da fi akhir manazilihi har ya dawo a ƙarshen masaukai na fi ra'ayar aini ga ganin ido kal urjunul kadima ka gane kamar tsumajiya wadda ta tsuwa ku dibi tsumajiya in ta tsuwa sai ku ga ta lankwashe da abin nan an yi zama lahiya lau tsaye ake to an lankwashe ba ku ganin cikin ku wanda ya tsuwa ba ku ganin duka ya kai to ita ma tsumajiya in ta tsufa lankwashewa ta kai to a kwana a tashi haka wata ke komawa bayan ya haito gwarmaɗe sai ya ɗebe gwarmaɗa ya zama gudan babba in zai yi da mutuwa kuma ya koma tsuwa sai shi koma abin nan ya gwarmaɗe kar urjunin kadima kamar tsohuwa abin nan tsumajiya ai ka'u da shamari kama abin nan wato iccen shamari wato sunan 'yan tsumoji da aka haɗawa izaq abin nan izaq abin nan kadima in ya dade wa innahu yariqu yaka abin nan yakan rage kauri waya ta kawwasu shi wata sai ya rage kauri waya ta kawwasu sai shi kamar baka waya faru sai shi ja shi kenan sai ya bace to haka wata yake to wannan ka'ida ce ta Allah duk wanda ya tsuwa sai an samu dan canji gare shi in ban da abubuwa guda guda da ake samu wayanda suka saba irin mai gidanmu kun ya yi shekaru har sittin da wani abu amma wato in ka ganai baya da ba ta yara ba aisha ta ce cikin gashin kai ne da na geme ne babu kare uku hori to wannan allah yana iya saba ma al'ada haka wani ya zo inda annabi ya ce ka yi mai addu'a so nake ka yi mai addu'a kada in tsuwa ya yi mai addu'a in an ka tawo biɗa ta gida ne an ka iske ɗiya ne an ka ce abin nan kai na awa ne ce a awa ne ai babana na ga tsoho tugut-tugut da ke hikata shi sai a kiro uba ne shi tsohon in ya taho kamar ɗan shekara goma sha hudu wanda bai balaga ba amma ga ɗaya ne har da jikoki tugut-tugut sai da ya shekara 120 sannan ya mutu har da jikoki ne sun tsuwa sun duka amma shi bai da bambancin ɗan shekara goma sha hudu don shi ko abin da ɗaya ga a mai addu'a kowa na ce a mai addu'a ka za shi cewa a mai addu'a kai ya tsuwa to ya tsuwa ga shekaru amma ga jiki kam kyau kyau masa suke Allah ya gafarta mana to irin waɗannan na saba ma al'ada ana samun su Allah na iya wanda ya gada ma amma in ba irin guda guda ba fatsuwa sai an ga alama ko ice na ku la shamsu la shamsu yanbaghi يسبحون لا شمس ينبغي لها باشي وقرانا أي لا يسهل بير سوكي قريتا ولا يسهل بي أنت قريتا با أن تدرك الكاميرا rana وتا باشي وقرانا هر ta رانا با تتم balle ta haɗu tare da shi laili da daddare shi wata bai sai da daddare rana ba ta tuwa sai da rana don haka babu da za a yi su haɗu walallailu haka nan dare bayyawa sabiqun nahari ya wuce ya wuce iri. wala ya kabla yin inqida'i don haka har abada dare bai tawa sai yini ya kari yini ya kari sannan dare ya zo wa kullun tanwinu iwadun anil mudafi ilai min ash-shamsi wal qamari wan nujum wa kullun kowanne daga cikin su fi falakin yana cikin falaki ne musadirun yana kewayawa yasbahuna suna iyo da sun Allah ya rubuta ay suna tahiya kun ga nuzulu an sauke su manzilata uqala'i wa kullum fi falakin yasbahu ay isadilu bi hadhihi aya kai hujja da wannan ayat ala anna samawati to isadilu bi hadhihi aya malamai sun yi hujja da wannan ayat ala anna samawati kurawiya wato sama bakwai kama kwallo take kama alkurra kwallo masadiratu yadda kun ka ga kwallo tana ba ta da tsawo haka ba ta da waɗi mulmule take wuri guda kamar makwai to haka nan sama take ita ma sama kura wuya ce musadira kuma sama musadira karkatawa ta kai mulmulawa ta kai sama tana mulmulawa e jujjuyawa tana mulmulawa kultu nici wa yi dalubi a aidan kuma ana hujja da wannan aidan ala anna shamsa wal qamara fi falakin fi falakin wahidin da rana da wata cikin hanya guda suka tahiya ya dura ni suna kewaya sadda wanga ya kawo ƙarshe to sannan shi ko wanga zai komo da shan hudu ya ɗauko kuna ganin wata wato daga abin na daga yamma ya hitowa amma rana daga gaba ta hitowa sadda rana ta bayyamma ta taso daga gaba ta kawo yamma sada ta bayyamma ta gangara ta ta san magaba shi ko wata sannan zai zo nan wuri haka suke ya dura ne suna jijjuyawa sadda wanga yabba wanga wurin sannan shi ko wanga zai faru ita rana ta taso daga yamma a gabas ta kawo yamma yanzu ta ɗauki hanyarta tana can za ta koma can shi ko yanzu ya haito da gabas yana nan zai taho yamma kama ya ajima shi ko sai a ga bulo da yamma ya ta sama gabas Allah ya gafarta mana wa ayatun lahum wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur wa ayatun lahum kuma aya ce gare su ala qudratina wadda ta nuna mana da iko anna hamalna zuriyatahum mu mun dauko zuriyarsu zuriyatahum bil ifradi wa wa fi qira'atin zuriyatihim wato zuriyoyinsu gaba ɗai ai a ba a umar rasulu babaninsu na asali mu muka ɗauko su bilbulki a cikin jirgin annabi nuhu almashahuna jirgin da an ka ko da dukkan mutane da kuma ƙwari daban-daban wa khalaqna lahum wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu wa khalaqna lahum min mithlihi kuma halitta musu wani jirgi wanda ya kama da jirgin annabi nuhu a misal falake nuhin misalin jirgin annabi nuhu jirgin da muka yi musu daga baya wa huwa ma amiluhu shine wanda suka aikata ala shakalihi bisa ga sifa jirgin annabi nuhu mina sifin sigari na kananan jiragen da aka yi yanzu wal kibari da manyan jirage da aka yi bi ta'limin lahi ta'ala saboda Allah ya koyar da su da ake yi ma yarkabuna biyu wanda za su hau ciki ne su taka daga kasashen waje zuwa abin nan kasarsu su daga cikin ƙasarsu wani ɓangare zuwa wani ɓangare wa in na sha wa in na sha nuqriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhu wa in na sha gira kawai in mun kaga daman noce su nuqriquhum za mu noce su ma rukubi laha tare da hawan su ga jirgi in mun kaga dama suna bisa jirgi sai mu noce jirgin izlayun ji izlayun ja illa bi falalillahi ta'ala don ba a tsirau da kowa sai da falal Allah fala sadi khalahum babu mai taimaka musu wala hun kaduna kuma ba za a tsirar da su ba in mun kaga dama sai jirgin ya dauko mutane sai mu roce shi illa rahmatan minna illa rahmatan minna wa abin da ke tsirar da mutane daga ruwa illa rahmatan minna sai rahama daga wurin mu wa mata an ilahi da kuma jin dadi zuwa wani dan lokaci ai la yunjihim illa rahmatuna babu abin da ke tsirar da su illa rahmatuna lahum sai rahama da mun kai gare su watamti al iya watamti ana iya wanda jin dadin da muka ba su bila zatihim wato da jin dadin da za su yi ila in kidai ajalin zuwa karewa ajullansu wato shi ɗaya na kasa mutane na cewa amma haɗarin da a cikin ruwa yana da yawa rahama Allah da da yawa shi ya sa mutum ka shiga ruwa ai ya hito da cikin ruwa saboda rahama Allah hmm. wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa idza qila lahum idan aka ce musu an bi kumin abin da ita kuma bai na aidikun ku kare kanku ga abin da ke gaban ku min azabin duniya na azabar duniya ku kare kanku ka ga kun kama wani wa ma kalbakun da abin da ke bayan ku min azabin akara na azabar lahira la'allakun muna domin a yi muku rama in an ka gaya musu haka na a'arar sai su kau da kai wa ma ta tihim wa ma ta tihim آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم باب وتعالى لكي زوم تتكين آية الله أبنجزن إلا كانوا عنها معرضين سيسون كسان سنة كورك غريتا duk wata ayar da an ka kawo musu sai sun kawo da kai gare ta wato ba su mai da al'amari ga Allah su gane abinda Allah ke ni ba su gane wai zakila وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء مطعمه ان انتم الا في ضلال mubin idan an ka ai alƙalin ai idan masu wa'azi sun ka ce annasihuna masu nasiya su masu nasiya idan sun ka ce ga waɗanda ba su gane addini ba an fi bisa sabilillah ku ɗibi dukiyar ku ba su a sadaka saboda Allah min ma zaka kuma lawo cikin abin da Allah ya azaita ku ai min malihi ku ɗiba cikin dukiyar Allah Allah zai ja'alahu bi aidiku wanda ya sanya ga hannu wa wuka wukala'uhu alayhi ku ne wakilla Allah ga dukiyar nan duk wata dukiya da ka gani ga mai ita to dukiyar Allah ta ya dai ba wani riko na idan wanda aka bari ko mai hankali na sai shi kokari tun da an ba dama shi alheri sai shi kokari shi gyara maka ne hanyar shiga aljanna da ita idan Allah bai nuhai da alheri ba sai shi ta ajiya hasar da Allah ta ansa abi ta sai an sa wa yana iya anshewa ta hanyar kashe ka a raba madiyanka yana iya ansa ya mai shi ka matalauci kana nan da wanka. to idan aka ce su ɗiba su ba su a sadaka ƙalar lalzina kamar ruwa inda suka kafirta sai su ce na amanu ga wanda sun kai imani na masu nasiha ala wajhil istihza'i ta fuskar izgi ma umaru bihi ga abinda ma amaruhum bihi ga abinda suka umarce su da shi mina al fakin na ciyar da dukiya A nufi in mallau yasha'u Allahu adamahu ba kuna kun ka ce duk wanda Allah ya ga dama yana ba shi arziki ba to ya za ku ce kun ba mu ba su sadaka gare ku yanzu za mu ba wanda ya Allah gada ma sai ya ba shi arziki kun ga izini na su kai ku da kun ka ce ya Allah gada ma sai wadata ku sanan ku waje mu fita gudunmuwa a mu yanzu muna ba da abincin mu ga mallawa sha Allah wanda Allah ya ga dama a dama sai ya ba shi abinci fi mu fi mu ha haza ga wannan aqida ta ku ina antum ku masu wa'azi ku kasance ba fi qaulikum ga wanga magana bi kaulikun lana zalika ga faɗa mana wanga magana ma ota da ko haza tare da wannan akida ta hukunci wanda duk Allah ya ga dama ba yana bashi kuma ku to ku bi mako gare mu yana anto illa bi dalal mubin lalle ku kuna cikin bata bayyana kun ce Allah na iya ba kowa kuma sanan ku ce mu ba ku ba ku ce ga Allah ne kun ce yana iya ba su ya ba ku kun gani shi malami mai da'awa ga addini in yana zuwa bi da taimako ga wanda bai sa addini ba shi ya dalilin da ya sa suka ɓace addini shi yasa izala ta ce ta yanke hukunci ba a koma lancin ga kowa babu lancin duk wanda ka ga ya shirya lancin mai laifi na babu lancin ga manara na in kana in ka ga dama kana son ka ba izala gudunmawa ga manara na sai ta dubu goma ka karkare ka iza lambobin ya rage gari ka amma ta iske ka ta roki taimakonka to ka yi kaɗan an kashe wani inda ka gada ma ba da kanka in baka gada ba mai zuwa gidan ka da taimako kawa musulunci walakanci allah ya ta mai ya sakon gado ko kwamitoci sun tsaya kwamitocin da kwa gani yanzu ana da taimako na marayi wannan kuna ka zuwa da kanku da ku za a rabu kayan ku na wannan na daban ba izala aka ba ba in an ba da kuɗi ga kwamitin marayi da ɗiyan 'yan izala da ɗiyan 'yan ɗariƙa da ɗiyan 'yan gargajiya da na 'yan zando da na 'yan shi'a kowa da kowa inda marayi na su ta yi kowa ya ce kayan na. in dai kayan marayu ne waɗanga ba ma waɗanga jama'a ɗaya ba mutum ko kirista na in dai marayi na hitai kayan suna ga sana an ka tara na marayi saboda haka izala komi ba ta so ciki hawa azimin kai musu mun ka ce hadda su da ka aikin nan izala ta biya su su yan kwamitin nan tuya wata ayan sun ka sayi su biya innal ladzina yakuluna amwala latama zulman innama yakuluna bi dhulmin nar dukiyar marayi an ce ta marayi ta an ka samu to duk wanda ya ɗibe ta ya ci ba a bashi ba marayi ba su zanna sun kai mita wakilansu sun ga ce wani da wani mun bashi izini ya sha ruwa lokacin buɗe baki da dukiyarmu wakilansu ba su zanna sun ka ba da wannan ba ya ɗauki ruwa guda ya sha ya ci guba uwa wuta mai hanani cikin ciki duk marayi ba wani yan izala ba yan izala su dai na ka wahala amma marayi na kowa da kowa a daga duke na abban sau da kun ka tsara ba amma kun gaje ga wurin da ake rabawa akwai wurin da 'yan ɗarika tujaniya suke akwai inda 'yan izala suke akwai inda 'yan zando suke akwai inda 'yan gargajiya suke 'yan kowa akwai saboda wanga harka harka ce ta taimako haraka ce ta taimako ba haraka izalata ba ta kowa ta to in ba shi ba kowane irin neman taimako ya zalata kashi eh kowane iri ya zalata kashi wanda duk ka gaya mara gaskiya na kowa ka gaya shirya lancin kakko ba su a masu kudi rashin gaskiya na kakko ba kakko ba su a yi an baka takarda ta zuwa ana ganin kana iya ba da dubu dari a kada ya hamsin naira biyat ka ga masa naira biyat ka ce ba ka samun zuwa bashin da sun kaci sun kashe taron nan a kama mallami na a kai shi gidan yayi a ce sai ya biya bashin mutane gobe kuma shiryawa hadda makaranta sun ka shirya kakuta duk makarantar da shirya lancin kakuta izala ta kashe lancin izala ta kashe lancin wanda duka san kudi ta biɗa duk wanda ka san ya ta eh, ya ta biɗa Allah ya gafarta mana da yan ba da ƙarfi an kai muku ba ku bari ba da ƙarfi an kai an kai an ko an kai samu ko wannan ba bari ko kai to an an ahana Allah ya ta mana Allah kuma ya ta mashi gubanin izala masu wannan aiki kuma Allah ya musu aiki hanyoyin da suka ɗauka na haɗa kan jama'a su nemi gudunmawa su ba kowa da kowa Allah ka tabbatar da nasarar haɗo kan musulmi gaba Allah ka gwada mana lokacin za a samu rana dukkan musulmin Najeriya kan sai haɗa wuri guda Allah ka gwada mana wannan rana ya ce abin nan suna ce ayin antu illa da dalalin mubi ko ba ku kasance ba ce cikin bata ne wa bi tasrih bi kufri cikin bayyana da kafircin su cewa abin nan kahire na cewa wannan ya nuna kenan izgili da addini kafirci mawukewa azima akwai abin nan mashiga mai girma gare shi li bayani don bayani annan man yasa zai ubiddini fa huwa kafirun lalle duk wanda ka izgili da addini kahire na cewa ɗaya an ka yi ya taimaka da dukiya ta shi aiki alheri ya ce ku da kun ce Allah in ya ga dama yana iya baku ka ce an baku Allah ya ce qalal ladina kafaru lil ladina amanu an taimako kun ga kamai a hada yake sai da an ka samu su kaulasa sana an ka hade su sai da kaulasa ya gabata to izgili da aiki addini kafirci ne walau kana abin da ya fa'alu ma du'iya ilai ko da mutum zai abin da an ka kire gare to kafirci na saboda haka baya halitta ka sa kowa shi kafirci wani yawan roƙon nan da kuka bai shi ka sa shi ɗora bangan waɗanga sun hita ɗazu waɗanga kuma sun taho yanzu to sai wani rayuwa ce ta ɓace sai shi ta sa kuma ganu ga addini to ku ji tsoron allah malamai wanda duka sun ya samu kuɗi ya je kasuwa ya samu hili in bai da kuɗi da ya haisai tonka ya kasa kan dubu uku ya ashe ka ka kasa yau ka yi sana'a yan an jima ka samu naira ɗari ka gode gobe ka koma wata rana kana samun da kai wanda bai da kuɗi wanda bai da kuɗi ya bincika shi ya so in babu shi ya sai ya je kasuwa akwai inda aka aje baruruka na haya ta dauki baro ya je kasuwa wurin da aka sai da kayayyaki ana lodawa shi baro ne ya tsaya in ya ga kaya ya a loda mai ya tura don ya samu na ne ko ya dawo sha da ya tinki mota da lodin kaya baya ya biyo ta da gudu ya an ka sauke a bashi kaya ya kai ya aji a biya shi ya samu kuɗi ne wanda bai yi yin wannan ya samu baro ne ya dauki ruwa ga ruwa na cikin gari wurare da yawa ana birasu duk wanda ka sai ya samu kudi hanyoyi na da da kudi duk wanda bai iya waɗanga ya koma kawai ya samu aron gona ya sa tonka ko ya sa albasa ko ya sa wani abu na daban na noma bale ma ga kankana na yanzu ita aka yayi tun yanzu aka shimka ta samu gona kai noma ka samu kuɗinka amma a fake da addini a rika walakanta musulunci to musulunci bai zama. musulunci bai yi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare ku kuma yin zala Allah ya sa ku bi hanya da magabatan ku sun ka aza ku gare ta hanya ta farai don in banda roƙe-roƙen gada yanzu musulunci ya daraja Najeriya amma roƙe-roƙe ne shi yasa duk ka zuba da mutunci addini Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa biya aidan kuma ciki akwai isharatu ila nau'i min kufr ga wani nau'i na kafirci azzanadika wato zindikai alladina la aminu nabi wujudillah na ba sai yadda akwai Allah ba sani a muqtaru wanda ka yi abin da ya ga dama ka aikata abin da ya aikata a muqtaru bisa ganin dama ta yi to akwai zindikai wayanda sa zi'u mimman uhu ilai wayanda ke yi izgili ga wanda ke kiran su zuwa ga Allah ka aka sari mudda'i abin da ba kamar mahi yawan masu da awawayewa al'asariya ta zamani masu da awaci gaba mahi yawan mutanen da ka ganin sun waye to suna da kokarin suka ga addini ma annahu ashaddu an-nas dalalatan duk da ko su sun kai kowa halaka amma suna ganin wasu sun kai kowa wayewa waga bawa su sun kai kowa zama wawaye amma kuma ganin suka yi sai kowa wayewa wa iza u'idu bil abbas kai musu alƙawarin tashin kiyama wal jazai da sakamakon kiyama aradu ana sai su kauda kai gareta, ta wa yaquluna mata hada hadha al-wa'd wa yaquluna mata kuntum sadiqin wai kuluna mata hada alwa'd sai ce alƙawarin tashi kiyama yaushe zai zo in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fihi a ciki ne ayyuhar mudda'unan nasiha ta lana ya masu cewa sanya muna nasiha to yaushe tashin kiyama zai zo to Allah ka gafarta muna Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Amin. Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan 'yan Najeriya zababbin mahukuntan tarayyar najeriya da na mahukuntan wannan jiha ta mu allah kai musu jagora allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai da mu da su allah ka kare mu allah ka kiyaye mu allah ka kyautace karshen mu allah ka gafarta mana nan za mu kwana insha allah wanda wanda yayi sahur wato ya hilada wanda ya sahur ya hilada domin annabi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin haƙiƙa Allah da mala'iku ne suna yin salati ga masu yin sahur ba salatin Allah da salatin mala'iku ba ko eh a to budewa aka ba a banni a in faɗi abin da ya yi tambaya yanzu ko alaran manga an kace shi zanna shi yi ma salati ai ka san salati na iya eh, ma salati ka san alheri na to bale allah da mala'iku ne suna yin salati ga masu sahur